Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masauraro sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Hadiza kyari ce tare da baba makeri muka sake dawo a cikin shirinmu na karfe tara da rabi a agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato takwas da rabi kenan agogon Ghana. A cikin shirin nama na yanzu za ku ji cewa a daidai lokacin da duniya ke cikin wani yanayi na kuncin tattalin arziki, ministan kudin Najeriya Hajiya Zainab Shamsuna Ahmed ta ce karfafa fannin noma da gwamnatin Najeriya ta yi ya taimaka wajen kawo sauki ta fannin abinci a ƙasar. me ya samu abin da bai shafe mu ba sosai musamman hanyar abinci saboda shekaru bakwai da shugaban kasa president muhammadu buhari ke mulki an ba da karfi domin ta da ayyukan noma a kasa yau yawan abincin da muke da shi ya isa ya ciyar da mutanen mu. bayan haka za ku ji yadda masu sharhi kan al'amuran tattalin arziki na mulki ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu akan jawabin da shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi a taron Majalisar Ɗinkin Duniya na bana akan a yafe wa Najeriya da sauran ƙasashe masu tasowa basussukan da ake bin su. Sannan muna tafi da rahoto na musamman wanda Awal Garba zai gabatar. Bayan haka za mu kawo muku labaran wasanni daga Kamaru. To amma fa duk kafin nan bari mu fara rashin labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. An samu tashin bam a wani masallaci a Kabul babban birnin kasar Afghanistan fashewar da ta kashe akalla mutane bakwai kana ta jikata wasu goma sha hudu ciki har da kananan yara. Kakakin 'yan sandan Kabul Khalid Zadran ya tabbatar da adadin mutanen da suka ji raunin kana ya ce masu ibadar suna ficewa daga masallaci ne da ke unguwar Wazir Akbar Khan bayan sun idar da sallar juma'a fashewar ta afka musu waɗanda suka jikata dukkaninsu fararen hula ne in ji zadran sai dai nan da nan ba iya ganowa ba ko an binne bam ɗin ne ko kuma ɗan kunar bakin wake ne ya kai wannan mummunan harin haka zalika babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin nan da nan wani mai magana da yawun ma'aikatan harkokin cikin gida ya ce ana gudanar da bincike akan harin na masallaci. akalla mutane 71 sun mutu yayin da wani jirgin ruwan bakin haure a kan tekun siriya ya nutse bayan ya taso daga kasar lebanon a farkon wannan mako ministan sufurin lebanon ya ce ana ci gaba da neman mutanen a yau juma'a wannan ne hadarin jirgin ruwa mafi muni daga kasar lebanon wadda matsalolin tattalin arziki ya tilasta wa mutane barin kasar a cikin lalatattun jiragen ruwa da suke cike makil da jama'a da nufin isa nahiyar turai a jiya da rana ne hukumomin siriya suka fara gano gawar waki a gabar tekun tatos ma'aikatar sufurin siriya ta ce waɗanda suka tsira a cikin jirgin ruwan da ya bar yankin minye a arewacin libanan a ranar talata sun kai 120 zuwa 150 da suke kan hanyar su zuwa nahiyar turai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an fara zaɓen da ƙasar rasha ta shirya akan neman mamaye wasu yankunan ƙasar ukraine a wani zaben raba gaddama da ake neman jin ra'ayin masu kada kuri'a ko yankunan su koma a cikin rasha an fara gudanar da zaben ne a yankunan luhansk da kesin da wani bangaren sabrusia da ke hannun rasha da kuma donetsk galibi ana kallo wannan zaben ne a matsayin wata hanyar da rasha ke so ta yi amfani da ita a matsayin hujjar kwace yankunan wani yunkurin da kasashen yamma suka yi tar da shi babbar kungiyar tsaro da haɗin kan kasashen nahiyar turai ta ce wannan zaɓen raba gaddamar ya saba wa doka duk wani zaɓe ko zaɓen raba gaddama a kan ƙasar ukraine hukumomin ƙasar ne kaɗai ke da alhakin sanarwa ko gudanar da shi bisa dokokin ƙasar ko kuma tsare-tsaren ƙasa da ƙasa a cewar sanarwar ƙungiyar tsaron ta turai a don haka gudanar da wannan zaɓen ya saɓawa wa doka daga ranar 26 ga watan satumba hong kong ta ce za ta kawar da dokarta mai tsarkakiya ta killacewar covid-19 a otel ga dukkan mutane da suka isa birnin wanda ta kwashe shekaru biyu da rabi tana aiwatarwa wani mataki da mazauna yankin da kasuwanni da ke cikin cibiyar hada-hadar kuɗi suka daɗe suna jiran gani duk fasinjoji da za su isa kasar suna da hurumin zuwa gida ko kuma wani wuri na zaɓin ransu amma duk da haka za su kula da kansu tsawon kwanaki uku kafin su shiga gari a yankin na china mai muhimmanci za a ba su daman zuwa makaranta ko aiki amma ba za a yarje musu shiga wuraren cin abinci ko mashaya ba a cikin wannan lokacin gwajin cutar na sa'o'i 48 da ake bukata daga masu shiga birnin na pcr za a maye gurbinsa da wani sabon gwaji na gaggawa yankin da burtaniya ya taba masa mulkin mallaka da ke wajen babbar kasar china ta kafa dokar killace matafiyan kasa da kasa a otal ne bisa wani mataki da yankin ya dauka na kakkaɓe covid-19 a birnin a ƙarshe a ranar lahadi 'yan ƙasar italiya za su kada kuri'a a zaben da aka kira mai muhimmanci a daidai lokacin da turai ke fama da munanan sakamakon yakin rasha da ukraine a karon farko a italiya tun bayan yakin duniya na biyu akwai yiwuwar zaben zai iya iza shugaban masu akidar mazanjiya zuwa ga shugabancin kasar tsadar kuɗin wuta da tashin farashin kayayyakin abinci cikin gaggawa da kuma matsalolin mamayar rasha a ukraine mai samar da abinci sun yi mummunan tasiri akan iyalai da kasuwanni a italiya duba da waɗannan dalilan ne ya sa georgia meloni da jam'iyyarta ta 'yan uwa 'yan italiya mai akidar mazan jiya kuma mai take ajandar ubangijin allah gidan al'ummar krista ake ganin tana kan gaba a zaben majalisar dokokin italiyar za su iya zama zakaran gwaji ko masu tsaurin ra'ayi mazan jiya na ƙara samun karbuwa a cikin ƙasashe 27 na tarayyar turai a kwanan nan wata jam'iyya mai ra'ayin mazan jiya a sweden ta samu karbuwa ta hanyar yin amfani da fargaban mutane game da aikata laifuka a gaida baba makeri wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Daya daga cikin muhimman batutuwa da shugabannin da suka halarci taron koli Majalisar Ɗinkin Duniya na bana suka yi magana a kai shine matsin tattalin arziki. Ministar kudin Najeriya Hajiya Zainab Shamsuna Ahmed ta ce ba da mahimmanci kan harkar noma da gwamnatin shugaba Buhari ya yi ya taimaka wajen kawo sauƙi ta fannin abinci a ƙasar. Ta bayyana hakan ne a yayin wata hira da Sarfilu Hashim Gumel a birnin New York. to wannan ah, yanayi da ake ciki mu ma ya shafe mu ah, in ka duba farashin kayayyakin abinci sun fara tashi amma ah, ba mu kaɗai wannan abin ya tasa ba mu za mu ce ma allah ya sauwaka mana don akwai ƙasashen duniya da yawa da nasu ya riba namu ninkin bisa ninki me ya samu abin da bai shafe mu ba sosai musamman hanyar abinci saboda shekaru bakwai da shugaban kasa president muhammadu buhari yake mulki an ba da karfi domin ta da ayyukan hanyar noma a ƙasa yau yawan abincin da muke da shi ya isa ya ciyar da mu ba sai an shigo da abinci daga wata ƙasa ba don a ciyar da mutane. Amma mutane suna cewa akwai tsada. Muna da damuwan cewa abincin sai ya zo da tsada so mutane ba za su iya sayan duk wani irin abincin da suke so ba sai sun zaɓa a hankali me yasa kayan abincin nan ke da tsada suna da tsada ne saboda hayyafan kudaden eh, safara kudaden eh, safara saboda yau kudin mota wanda take kwasan kaya daga gona zuwa kasuwa ya tashi da me yasa ya tashi da yawa saboda kudin uh, uh, diesel da kuma kudin petroleum da kuma man fetur so hayayyafan tashin kudin waɗannan uh, man da ake sa a mota don a ɗauki kaya daga gonaki zuwa kasuwanni shi yasa kayan ya tashi amma in za ka je gona ka sai kayan kuɗin ya sauka. Wannan taron da kuka yi ya kuke ganin zai taimaka wa Najeriya wannan taro da kuka zo? Burinmu shine in aka gama wannan taron za mu samu manya-manyan eh, eh, businesses daga wasu kasashen waje da za su shigo Najeriya su kawo hannun jari don su samu don su fara sababbin businesses a ƙasar mu. hanyar nan ne najeriya ta samu guda domin eh, eh, ƙasar mu za ta bunƙasa in muka samu sababbin hannun jari suka shigo ba wai domin za a ba gwamnati kuɗi ba domin za su tada eh, ma'aikatu da za a ɗaukan yara aiki akwai suka da ake cewar gwamnatin nan na yawan ciwo bashi da gaske ne mun an so ba suka musamman tun da aka shiga cikin Um, matsalar covid saboda ita lokacin covid din nan yana bukatan a um, sa kuɗi domin a tada a tada asibitocinmu a gyara su a ba da kayan aiki kuma a a killace mutane da suka samu rashin lafiya sannan kuma a taimaka ma marasu karfin da shi wannan lokacin covid din ya sa sun zama na suna da rangwame to a gaida sarfilo gomel a gefe guda kuma masu sharhi kan al'amuran tattalin arziki da na mulki na ci gaba da yin tsokaci a kan jawabin shugaban najeriya muhammadu buhari a taron na majalisar ɗinkin duniya inda ya nemi a yafe basussukan da ake bin Najeriya da sauran kasashe masu tasowa. Wakilinmu na muryar Amurka Umar Faruk Musa ya yi hira da Hassan Sadauna da maman Sale a kan tasiri ko kalubalen wannan bukatar ta shugaba Muhammadu Buhari. To ina ga wannan neman alfarma da wajen kungiyoyin lamini na duniya wato ya zo daidai lokacin da ya kamata. Saboda Najeriya tana cikin gaba-gaban kasashen da suke da ba suka masu ɗimbin yawa wanda na farko ba mu da arzikin da za mu iya biyan bashin a kan lokaci na biyu gwamnati ce sabuwa za a kafa wadda take neman kuɗaɗe wanda za ta sarrafa kanta daga ta domin ta tsaya to kaga ya nemi alfarmar su duba yanayi su yafe wasu sassa na bashin da ake bi ina ga abu ne da ya dace kuma abu ne da ya zo kan gaba amma hassan kana ganin wannan bukatar za a saurare idan aka yi la'akari da koke-koken cin hanci da rashawa da kuma rashin sa ido akan dukiyoyin kasa da ake zargin gwamnatin buhari tana yi tun lokacin da aka zaɓo ta to abin da yake akwai dole ne a yafe basussukan amma ai an taɓa yafewa a baya wa'annan gwamnatocin su zo kuma suna ansa to menene tabbacin idan an yafe mana wannan ba za a nema ba nan gaba abin da muke magana a kai shine yanzu nan ake tattaunawa akan alamun ɗiba da sace man fetur da ake a duniyar najeriya wanda idan ba a wannan ɗiban man fetur da rashin gaskiya akan harkar ɗibawan duk wayannan abubuwan za mu iya rike kanmu ba tare da mun je mun karɓi bashi ba to idan ma an ce lallai sai an matsa a yafe to a je a yafen amma yaya za a yi ci gaba da ganin cewar an dakile wancan harkar na cin rashawa da hanci ba ta tare da an sa ido ba to ko ba za a biya samu biyan bukata ba so ni gani na shine idan an yafe to a yi abu wani abu akan ganin cewar an daina cin hanci da rashawa domin shi shugaban kasa da kansa ya ce idan ba mu yaƙi wannan cin hanci da rashawa ba to zai kashe mu ko bai dadewa. to amma kana ganin idan aka yi mm. yadda ake idan aka dawo da kuɗaɗe na sata da kasashen waje kasashe suna sa ido a aiwatar da kudaden ko a kashe kudaden akan idon su bisa ga yarjejeniya in aka yahe bashi kana ganin sauran hanyoyin da aka bi wurin kashe kudaden kasa kasashe waje za su sa ido domin su hana cin hanci da rashawar to idan akwai damar a sa ido na rashin hana cin hanci a ƙasa bayan an biya wa'annan suka muna marhaba lale da haka domin hakan zai ba mu dama kowa ya san matsayinsa babu wani hujjar da za a ga mutum ɗaya yana ma'aikacin gwamnati ya mallaki mota goma sha tara ko ashirin da tara babu hujjar da za a ga mutum ɗaya yana da gidaje guda hamsin da shida ba dan kasuwa ba ba kuma gado ya ba a cikin aikin gwamnati ya bi wannan kuɗin ko kuma harkan siyasa yin hakan zai daƙile wannan barnan na ɗiban kuɗin mutane ba gaira ba dalilai idan an sa idan. Maman Sale a daidai lokacin da ake neman yahe bashi ana neman a ciwo bashi kusan tiriliyan goma sha ɗaya domin a aiwatar da kasafin kuɗin najeriya ya za a yi ƙasar da ke cin bashi domin ta biya bashi ko za a yi da a ce za a yi mata rangwamen bashi to dama babban abin da zai hana tura wannan masu lamine na duniya na kudade wato kan cewa suna da rahoto ingantacce akan najeriya saboda kudin bashi nan yawanci da an ciwo za ka ga karkata akalarsu da ake yi zuwa aljifan wasu mutane daban wanda su kuma tura suna da rahoto sahihi wanda yake nuni da haka na farko wannan al'ada za ta hana gwamnatin kasashen waje su lamunci sokiya a najeriya bashin nan dalili na biyu shugaba buhari yana kokari a yafe musu tsohon bashinsa kuma ya taba da kokon barinsa kasashe yana neman a bashin bashin triliyon goma sha biyu zuwa goma sha uku domin ya biya kasafin kuɗinsa kuma ya biya wani bashi kaga za su auna wannan dalilai guda biyu ba lalle bane su lamunci wannan zancen da yi ba lalle bane a soke a najeriya ko wata ƙasa mai tasowa bashin da ke kanta. To madalla a gaishe da Umar Faruk Musa. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Yanzu kuma ga awal garba da rahoto na musamman E, na wa al'umman kasan farashin man fetur da waɗansu makamashi waɗanda ake amfani da su na yau da kullum anda yanzu haka dai ta nemi saukar da alkawarin da ta yi wanda ta juma tana tallafawa bangaren man fetur ɗin ƙasar ta jamhuriyar kamaru da gwamnatin tana tallafawa ne ba da komai ba sai dai domin kar a samu rashin karancin man fetur a ƙasar ta jamhuriyar kamaru domin a kowace shekara gwamnatin ƙasar tana zuba zunzurutun kuɗi har sai fa miliyan ɗari shida kana abinda ya sa har ma kuma zaka haka hukumomin kasar ta kamaru suka nemi ba da wannan tallafin da yi ta bangaren man fetur da kuma waɗansu bangarori daban-daban na rayuwar yau da kullum ya biyo bayan wata mummunan zanga-zanga ce wanda aka gudanar a shekarar 2008 na yunwa sannan haka zalika wani al'amarin ya nemi dafa kasar jamhuriyar kamaru a cikin wani hali musamman mata bangaren kayayyakin cimaka ministan albarkatun man fetur na kasar jamhuriyar kamaru da kuma hasken wutar lantarki da ruwan sha mista irin dubi son ba gaston ya tabbatar wa manema labarai cewar duk wannan al'amari dai da ƙasar kamaru ta fada a ciki rikici ne na duniya baki daya ba wai ƙasar kamaru ba ce kawai kuma za mu yi ƙoƙari mu ga cewar mun tallafa daidai wa daida kuma su ma talakawa dole ne su yi ƙoƙari su kawo tallafin su domin kowa zai ci a cikin sa. Alhaji Ali mai fashin baki ne kan al'amuran gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce a inda muke tattaunawa da shi. wato dangane da ƙara kuɗin man fetur da shauransu dai wato halama na nuna cewa ƙasan kamaru dai za a kai da haka kuma a kai da haka kuma ba wuya wato ba mamaki a ga cewa abin ya zama ma gwamnatin ƙasanmu nan tashi hankali na kwarai da gaske wanda zai iya ya kai ma wata gila har a kai da juyin mulki domin al'umma duk wani ɗan kamaru ya san yadda ake yi ya kuma ya san yadda ake da kuɗin man fetur a ƙasar kamaru ya san tsarin da aka yi da ko gidan tashin mai da ko masu sayar da mai da ko masu sayan mai a suka kawo kasan kamaru da ko kuma kwamfanyar da ita aikin ta raba mai a kasan kamaru kaga da kamar wuya dan eh, kamaru ya yarda cewa lalle kuwa kasan kamaru ta gagara biya mishi mai domin domin mm, su waɗannan kwamfanyar masu sayar da mai su sayo mai eh, kuɗin da suke samu a sayo man yana da yawa kwarai da gaske wato shin da aka kai da cewa bankin lamuni na duniya ta kai da matse kamaru da taku takura mata da kan cewa ba za ta iya ta biya bashin ta ba kuma dole ne da ba za ta iya ta biya bashin ta ba ta saka wato kuɗin kasuwa na sayan mai da riban da take samu a sayan mai dole ta sashi a cikin tattalin arzikin kasan kamaru saboda ta dosa biya eh, bashin ta to gwamnatin kamaru ya ta yi shi ta ce ba ta saka duk kuɗin ba sai ta dauki kashi arba'in bisa ɗari ta saka wato shauran kuɗin kashi sittin nan ba a kirga shi a cikin tattalin arzikin kasan kamaru wato su waɗannan masu iko da musu suke facaka da wannan kuɗin kudin da shugaban kasa shi kanshi suke kashe wannan kuɗin da suka ga dama to kaga daga mawuya a yau nan ka ce ma ɗan kamaru cewa wai gwamnati ba za ta iya cika kuɗin man fetur saboda shi ya samu zaman lafiya ya zo sa shan man fetur ba yanzu haka ma an fara da masu motoyi masu zirga-zirga tsakanin yawun da duwala da bafusam da duwala gaba ɗaya sun fara ta da kai cewa lallai kuwa in dai ma ba su samu man ɗin ba domin har yanzu ba ƙaran ba kenan wato kai dai an ɗan rufe wato ba a samu maɗin kwarai da gaske wato ba a samu shi da kyau yadda zai amfani eh, da mutane wato kamar dai tattabawa suke su gani kafin su kara kuɗin maɗi to kaga dai mutane sun so mu fitowa suna nuna fishin su suna nuna bacin ransu a kan cewa ba za su yadda ba inda aka kai da ƙara kuɗin mai da wanne za mu ji eh, garba ƙasar mu na kamaru alhaji abubakar garba shi kuma mai faɗan a ta bangaren dimokuraɗiyya da kuma yadda yake alaƙa da kungiyoyi a kasar jamhuriyar kamaru zancen mai abu ne da yake ya yaɗi duniya ko ta ina ana kukan zancen mai ka san mai kuma yana cikin abubuwan da al'umma suke amfani da shi ta kan jikin motoci masu transport da kuma mu kama wanda abin da muke saya kamar gas dandanar girki da shauransu eh hakikan dama shi gwamnatin kamaru ya dauki nauyin taimakawa al'umma wato ina tallafawa al'umma akan farashin mai farashin da ake sayar mana da mai ba haka ne ya cancanta mu sayar da mai ba to amma gwamnati ya dauki nauyin wajajen dala 80 da wani abu akan akan kudin farashin mai to amma yanzu kuma da abin ya tauri gwamnati ina nema har yanzu gwamnati na nazari ya nemi yadda zai samu dai wato tallafa din bai zai zama kamar na da ba ina ne ba dan rage hannu a tallafawan wanda yan kadura duk kasashen afirka mai mai ya haura ya fi dala mai tan amu masu amfani da harshen faransa masu sana'ar sufuri dai a yayin da na kai ziyara a tashoshin mota su masu tuba a lokacin bakin su kan irin wannan mumunan tafiya da za a yi a ƙasar ta jamhuriya kamaru an da waɗansu daga cikinsu waɗanda suke kula da fasinjoji suka ce a wannan lokaci da yanzu fasinjoji sun fara raguwa tun da wani cika fara yin cewar za ta yi ƙarin kudin mafi kuma yanzu lokaci ne wanda za a kai yara hutu amma iyayen yara sun fara neman yadda za su yi domin kai suka yara ko'ina haka zalika dole ne mu yi hakuri mu ga yadda gwamnati za ta yi da mu domin muna buƙatar hukumomin ƙasar da hudu kamaru da sun cewa tallafawa da suke yi yana da muhimmanci sosai musamman ga talakawa sai kuma ta bangaren gas na girki wadda ya haka al'ummar kasar suke ta kokarin ganin cewa gwamnati bata yi musu karin farashi ba al'amarin yana da rinca tsayawa duk da cewa riga an fara sanar da al'umma duk kwalban gas da yake daukan jaka shida yanzu zai iya komawa jaka goma sha biyu na sefar kudin kamaru ga abin da wata malama hajiya halima ta yi mana bayani a yayin da take sayan gas game da ƙarin farashin koman da aka yi mana a a ƙasar nan gaskiya abin muna tsoro ma kai ya kawo mana matsala kome ya yi tsada abinci ya yi tsada kome ya yi tsada yanzu ga petrol da gas ma yanzu shi ma da muna saya sama da jaka shida yanzu kuma ana ce wai za a ƙara kusan jaka goma sha biyu yake zuwa ake ga kamar zai zama to mu dai muna roƙon gwamnatin ƙasan kamaru don allah ya sassauta mana waɗansu abubuwan gaskiya gashi babu kuɗi kuma kome ya yi tsada abin gaskiya muna tsoro ba kai ya kama da matsala a ƙasanmu don kome ya yi tsada wallahi ba abin da ake sayan shi da farashi mai sauki komai duk abinci ya yi tsada su ma direbobin taxi su tofa albarkacin bakin su kai da suke ganin cewa yanzu dai litan man fetur zai tashi daga dari shida na kudin kamaru zuwa jaka guda na sefar kudin domin suna ganin yanzu haka dole ne su azanta wa kwastomomin su kuɗin shiga taxi na tambayi waɗansu daga cikin waɗanda suke shiga tasirin ko dai ƙarin da za a yi zai iya saka al'umma cikin wani hali. to a kan maganar ƙarin man da za a yi a nan ƙasar kamaru ake da niyan a nan ƙasar kamaru gaskiya mu mu kam direbobi ba mu ji daɗi ko ba za mu ji daɗi ba ya taɓa mu sosai saboda idan masu gidanmu sun so mu gaya mana cewa gaskiya idan ƙarin kuɗin mai za su rage mana albashinmu za su rage mana albashinmu kuma abinci zai tsada zai matukan tsada za wahala za wahala da wallahi don masu gidanmu yanzu abinda suke taron da suke yi ma akan magana akan magana mu direbobi ne akan maganar direbobi mu a gurin mu kan gaskiya karin bai mana daɗi ba san bai zai mana daɗi ba don suna da niyan a ƙara kuɗin mai ba za su rage yan aiki ba amma za su rage mana kuɗi za su rage mana mu. wannan al'amari dai gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta faɗa cikinsa ne ba zato ba tsammani yanzu dai dama can ga irin jan hankali da babban bankin bada lamuni na duniya yake yi wa gwamnatin kasar kamaru fmi e. wanda ganin cewa masu gidan malafin iko na yin bajinta da kuma wadaka da kudaden gwamnatin kasar a halin yanzu ne sama da biliyan tamanin ne sai fan kudin jamhuriyar kamaru wanda ake cewa ana tallafa wa talakawa amma su kan ba sa gani a kasa sai dai masu gudanar da harkokin mulki ne a kasar jamhuriyar kamaru suke ta su talakawa kuma suna cikin halin yasu mahama awal garba mular amurka daga kasar kamaru to a gaida awal yanzu kuma ga labaran wasanni wasanni a takaice yau ɗin ne ranar 23 ga watan tara shekarar 2022 kasashen duniya daban-daban waɗanda za su gudanar da gasar cin kofin ƙwallon kafa na shekarar 2023 a ƙasar qatar suka fara gudanar da gasar sada zumunta da ƙasashe daban-daban ɗin na duniya domin da za su samu damar gwada kwanjinsu da sauran takwarorinsu na duniya baki ɗaya ƙasar jamhuriyar kamaru ba bata a baya ba wajen wasan na sada zumuntar an da ta shekara da kasar ta uzbekistan da yi sun fara jefa kwallo ne mintuna 24 da fara wasan an da yan wasan kungiyar kwallon kafan kasar jamhuriyar ta inda butabs lions su kuma suka nemi fancewa amma abin ya gagare su an kammala gasar kasan uzbekistan tana da ci biyu kasar kamaru kuma ko kwallo daya bata samu damar jefawa ba a halin yanzu dai kasar kamaru za ta yi karawa ne da kasar koriya ta kudu ranar 27 ga watan tara na shekarar 2022 nan dama can a ƙasa aka gudanar da wannan wasan wanda ƙasashen guda biyu suka gwada kwanjin nasu ƙasar kamaru da ƙasar babalikistan kotun ƙasar jamhuriyar kamaru yanzu dai yana ganin cewa wannan abin kunya ne ga ƙasar ta kamaru an da ƙasar babalikistan din take da gurbi na 77 a allon duniya kamar da hukumar hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta yi ta na sanya duk kasashen duniya waɗanda suka yi fice wajen wasan ta mola a faɗin duniya baki ɗaya alama tambaya da ƙungiyar indomitable lions ta ƙasar jamhuriyar kamaru an da ake ganin tana cikin grup ɗin manyan kasashen duniya masu taka da kamar ƙasar brazil muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. a gaida awal yanzu kuma sai labarai amma fa a takaice. An samu tashin bam a wani masallaci a Kabul babban birnin kasar Afghanistan fashewar da ta kashe akalla mutane bakwai kana ta jikata wasu goma sha hudu ciki har da kananan yara. Kakakin 'yan sandan Kabul Khalid Zadran ya tabbatar da adadin mutanen da suka ji raunin kana ya ce masu ibadar suna ficewa daga masallaci ne da ke unguwar wazir akbar khan bayan sun idar da sallar juma'a fashewar ta afka musu waɗanda suka jikata dukkaninsu fararen hula ne in ji zadran akalla mutane 71 sun mutu yayin da wani jirgin ruwan bakin haure kan tekun siriya ya nutse bayan ya taso daga ƙasar libanan a farkon wannan mako ministan sufurin lebanon ya ce ana ci gaba da neman mutanen a yau juma'a wannan ne hadarin jirgin ruwa mafi muni daga kasar lebanon wadda matsalolin tattalin arziki ya tilasta wa mutane barin kasar a cikin lalatattun jiragen ruwa da suke cike makil da jama'a da nufin isa nahiyar turai a jiya da rana ne hukumomin siriya suka fara gano gawarwaki a gabar tekun tatos a ƙarshe an fara zaɓen da ƙasar rasha ta shirya a kan neman mamaye wasu yankunan ƙasar ukraine a wani zaɓen raba gaddama da ake neman jin ra'ayin masu kada kuri'a ko yankunan su koma a cikin rasha an fara gudanar da zaɓen ne a yankunan luhansk da kesin da wani ɓangaren sabruziya da ke hannun rasha da kuma donetsk galibi ana kallo wannan zaɓen ne a matsayin wata hanyar da rasha ke so ta yi amfani da ita a matsayin hujjar kwace yankunan wani yunkurin da kasashen yamma suka yi tar da shi babbar kungiyar tsaro da haɗin kan kasashen nahiyar turai ta ce wannan zaɓen raba gaddamar ya saba wa doka thomas sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon nigeria niger kamaru da chadi wato karfe 5 kenan agogon ghana yanzu a madadin baba makeri wanda ya taya gabatarwa sai kuma Julie Lathers Gresham da ta hada mana shirin. Ni Hadiza Kyare nake mu kwana lafiya. Ma